Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ko a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Duk yadda na yi kokari dole in muku laifi. Kuma babu yadda za a yi shugabanci ban ma wani laifi ba. Saboda ka ba abin da zan ce sai in ce ka gaya min in ne maka laifi ni zan yi baka hakuri in ka gaya min ne maka laifi zan ce ka yi hakuri. Amma in baka gaya min nema laifi ba ka ce za ka ɗauki faɗa da ni to ka je ka yi. ka je ka tambayi umar ya yaraduwa ka tambayi jonathan shugabannin ƙasa ne na yi fata da su ɗaya kabari ɗaya wato To wannan muryar gwamnan jihar Kaduna ce wato Malam Nasiru El Rufai a lokacin da yake jawabi a wani taron da suka yi a kwanakin baya a can Kaduna wanda wasu daga cikin wakilanmu suka halarce shi inda yake jan kunnen duk mai tunani ya yi jayayya da shi da cewa ya koyi darasi daga abin da ya faru ga su wayancan shugabannin na najeriya guda biyu da suka gabata To ko bayan wannan a wata hira da wakilin na Kaduna Nasiru Yakubu na birnin Yaro ya samo mana an ji gwamnan na Kaduna yana bayyana farin cikin sa a cikin turanci da mutuwar tsohon shugaban Najeriya umaru Musa Al'adua a bisa dalilin cewa shi marigayi shugaban a ya nemi halaka shi ne. Regarding the question about Umar Yar'adua, yes, um, I'm grateful to God because I'm alive and Umaru is dead uh, because he wanted me killed. You know, there are plans to inject me with uh, a combination of hepatitis and uh, an HIV if I return to Nigeria. Uh, this is what I had. I don't know whether it is true or not true, but the fact that I am alive and he is dead, you know, I should be grateful to God. A kan maganar Umar Musa Ado haka ne, ina godiya ga Allah Ubangiji da cewa ni ina raye amma shi ya mutu saboda ya nemi halaka ni. An shirya cewa idan na dawo Najeriya za a cusa min cutar kanjamau mai kare garkuwar jikin bil'adama ta HIV a cikin jikina. Abin da na ji kenan ban sani ba, gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne, amma dai duk da haka ganin cewa ina raye shi kuma yana barzahu ai dole in gode wa Allah to haka ne to koya mutanen Kaduna din suke ji game da wannan kalamai da suka ji gwamnan nasu ke faɗa ga ɗaya daga cikin su Alhaji Musa Jika muna kallon wannan a matsayin igiyar mulki ne yake damunsa domin a matsayin shi na shugaba mai hankali wanda yake jagorantar jama'a sama da miliyan biyu ya fito yana kalamai irin wannan wanda yake ko jahili wanda bai yi karatu ba ba zai kalmomi irin waɗanda ya yi ba saboda haka kaga mu anan muna kallon cewa ya kamata ne ma gwamnati ta kafa kwamiti na bincike domin a yi bincike dalilin sanadiyar rasuwan umar musa raduwa. To daman watakila za a tuna cewa muna tsakiyar sauraron muhawara akan rikicin da ke tsakanin shi gwamnan na Kaduna da wasu kusoshi na jam'iyyar tashi ta APC irin su 'yan bangarorin akida da na Restoration Group muka tsinke wannan muhawara ɗin lokacin da ministar mata ta Najeriya Hajiya Aisha Jummai Alhassan ta ɓanɓaro magana cewa Atiku Abubakar tsohon mataimakin shugaban Najeriya ne za ta mara a baya in Allah ya kai mu zaben shekarar tara. sai kwatsam ga waɗannan maganganun da shi gwamnan na kaduna ya yi dangane da abubuwan da suka sami mutanen da ya ce suna jayayya da shi shi yasa muka ce to ita ma wannan muhawarar ta Mamanta ba za mu ja mata burki mu koma mu karasa wancan sauran muhawarar da muke ji a kan kaduna ɗin tsakanin mutanen nan guda biyu da kowannen su yake kirarin shine sakataren jam'iyyar ta apc wato yahaya baba fati na bangaren shi gwamna nasiru rufai din da kuma murtala abubakar da ke bangaren su masu jayayya da gwamnan wato su 'yan akida da restoration group da sauransu dai to dama mun ja burke ne a can baya inda muka nemi shi malam haya ya mai da murtani ga zargin da wasu masu adawa da gwamnan suke yi na cewa ya ji ya ɗebo bakin mutane daga wajen kaduna ya zo hannun ta musu harkokin kaduna din irin su jimi lawal to kamar yadda na gaya maka dai a gwamnati tana da tsare-tsare da mukamai kala-kala na farko dai babu babu komishina ɗaya wanda ba ɗan jihar kaduna ba ne babu wani wanda ya amma ya ba sai mutum yana komishina ba ai in eh, waɗanda suke taka rawa a cikin gwamnati ba wasu sun fi komishinoni ma taka rawa din abin da nake so shine mutanen kaduna suna jin ka yan najeriya suna ji ka bai mutane ansa da za ta gamsar da su dalilin da yasa za a ɗauko su ana ba su irin ayyukan da ake ba su ana gani eh to na ɗaya ɗaya kamar yadda na gaya maka mukaman gwamnati a jihar kaduna kusan kashi tamanin da tara 'yan jihar kaduna ne abin da yasa nake so in gwamnata maka akwai mukamai akwai mukamai wanda personally na gwamna ne wanda gwamna zai ɗauko mutane da ya ga shi za su iya taimaka mishi a wajen ayyukan shi kamar personal aid wa'anda kuma mutanen nan ya ɗauko kuma ya tabbatar cewa za su taimaka mishi wajen yin aikin shi kamar yadda ya kamata kuma duk zarge-zargen nan da su alhaji murtala suke ma a wa'annan mutanen har yanzu in dai suna da wani hujja na zargin nan to ai ina ganin akwai hanyoyi da ya kamata su bi su tabbatar ma jama'ar jihar kaduna ko jama'ar najeriya cewa wa'annan mutanen suna da wani gurfin kashi a tare da su fiye da shekara biyu suke mm-hmm. wannan zargin kuma har yanzu sun kasa sun kasa ɗaukan mataki da ya kamata ko na zuwa kotu su nuna cewa wa'annan mutanen suna da irin wannan zargin da suke mu a har yau ba mu gani ba. To, to, eh, Mayar Murtala fi sabi ina son kai tunani a matsayinka na ɗan Kaduna. Kwanan baya na ji mutanen eh, gwamnati suna bayyana wasu daga cikin abin da suka kira nasarorin da ya samu a wannan mulkin nashi suka kawo batun TSA wato Treasury Single Account na sa kuɗaɗen gwamnati a cikin akawun guda na banki sun kawo magana cewa ya kawo dokoki sababbi da suka shafi sha'anin haraji da batun rajista ta kayayyakin gwamnati da sauransu da cewa an ƙara yawan 'yan makaranta daga miliyan ɗaya zuwa wajen miliyan biyu da sauransu a cikin shekaru biyu a matsayinka na ɗan kaduna nake so fi sabilillah ka duba ka ga ba wani ci gaba da za ka jinjina wa ita wannan gwamnatin ta nasiru a kansa zuwa yanzu eh, na farko bari ɗauko daga batun ciyarwa da suka ce sun yi a ah, eh, duk wanda ke kaduna ya san an ciyar da ɗalibai na wata hudu kuma a wata hudu nan ka sani ba duka kananan hukumomi da kaduna aka yi ba kananan hukumomi da ke cikin kaduna wato metropolis guda hudu nan na aka yi ciyarwa na wata hudu amma da aka tashi zuwa wai an ce an ciyar da ɗalibai na wata takwas kuma wai an kashe biliyan goma kuma jihar kano tana da kananan hukumomi wajen arba'in da hudu kuma ita gaba ɗayan makarantun na ana ciyarwa da suka ce su a shekara a shekara a wata goma sun ciyar da yara da biliyan biyu sai ka tambaya wai wani irin abinci ne wai a kaduna aka bada sannan kuma me yasa abin nan kowa ya sani an yi shi na wata hudu ne aka ce wai an yi wata takwas ɗaya kenan idan ka je akwai drainages wato kwalbati kwalbati da suka fito suka ce za su gina wa mutane aka zo aka tsaffasa ko ta ina mutane suka fito suna murna har mu ah, muka fito muka yi musu godiya muka ce yanzu an ɗauko hanyar da zai sa mutane su ce gwamnatinmu da jam'iyyar mu ta kawo ba kai ko ina ba aka fito aka ce wai an dakatar da wannan ayyukan kuma sahara reporter ta fito ta faɗi ma duniya ta fito da sunayen abokanan shi gona nasiru da iyalan gidan gona nasiru wanda suka yi benefitin daga biliyoyi na nerori wanda aka yi almudahanin su kuma har yanzu aikin nan ya ce ba zai ba kuma waɗanda aka harhaɗa ramuka na ta kofar gidansu nufa akwai wata mata a unguwar rini da damunan nan da ta zo tsallake ramin nan tana da cikin wata bakwai kuma da ta faɗi mutuwa sai ya mutane da yawa suna ta faɗuwa suna karyewa to mun ji ka ce wai ba abin da ka ce ayi ba kenan me yasa har yanzu ba kai kowa kotu ba yawa ai suka yi wannan almudahan suka haddasa mana wannan halin da ake ciki to sannan kuma ka duba maganar ruwan zaria wanda suka fito ya ce mana shi kyawaye yanzu nan za su magance duk wani abin da ke hana eh, nasarar ruwan zaria ya fito muna tafi muna murna aka ce za a yi kwamishin ruwa kowa zai samu ruwa ranar da ya kwamishin ruwa washe gari har yanzu ka ji zariya babu inda ruwa ke zuwa ina zuwa ina zuwa malam murtala dama ina son tambayi eh, malam ya magana nan da murtala yake na zargin da aka yi wa iyalan shi gwamnan da ba su kwangiloli nake so ka mun magana da kuma batun su wannan hanyoyin ruwan da aka farfasa a nan Kaduna wanda ba aka kammala ba amma fara magana zargin da ya bayyana a cikin wannan eh, kafa watsa labaran ta Sahara kwanan baya na iyalai da dangi da abokai da 'yan uwan Nasiru irufa da aka ce an baiwa ayyuka. na ɗaya dai a ina ganin malam mustapha alhaji murtala bai ansa ma tambayan da kai mishi ba bai ansa tambayan da kai mishi ba na ci gaba da aka samu a jihar kaduna a fanni fannika da yawa wanda ka ce 'ya'yan jihar kaduna sun tabbatar da haka kuma suna gani a haka ba zan dawo maganan da kai na maganan gyaran kwata gyaran kwata babu wani jami'in gwamnati da babba da aka ba shi aikin gyaran kwata wannan gyaran kusan duka ƙananan 'yan iyalan iyalan gwamna fa a taimace su akwai iyalan gwamna ciki babu wani iyalan babu wani iyalan gwamna ko ƴan uwan gwamna da aka ba wannan abu wannan abubuwan an ba yan siyasa ne don a taimaka musu wanda mai girma gwamna ya fito ya bayani kuma ina kalubalanta alhaji murtala ya je ya duba dokan da ta dokan hukumar kabo na jihar kaduna ce dokan hukumar kabo na jihar kaduna ce bai ce lalai sai an yi advert ba hukuma ne da ita ke iya bayar da direct aiki kuma mutanen da aka ba aikin nan ƙananan 'yan siyasa ne a cross wanda a cikinsa har 'ya'yan a kirga da 'yan restoration group duka an ba su wannan aiki kuma ba za su kareta ba ayyukan nan an fara shi kamar yadda ka sani an ɗan samu matsaloli kuma insha Allahu kamar yadda na girma gwamna ya ce yanzu an kokari ana an yi rectifying problem na kuma Allah ya so da ba da dadewa ba za a biya wanda suka aiki kuma za a ci gaba da aiki. To ya ya magana ruwan zaria ne malam haya. Aiki e to barin kare aikin nan gaba ɗaya bai kai ma 1 biliyan ba budget ɗin kafo gaba ɗaya kamar yanda yake a budget ɗin Kaduna State bai kai 1 biliyan ba to ta yaya aka samu wannan figures da su murtala suke faɗa maganar ruwan Zariya ba mu taɓa fitowa ba ko gwamna malam nasir alfai ya ce an gama gyaran ruwan zaria gaba daya abinda muke kwamishinan shine matata na first stage first phase ɗin gyaran ruwan zaria shi da muka zimka kwamishinan na matatan kuma in sha Allah kamar yadda duk wani wanda yake a jihar Kaduna ko wanda yake a zaria da sauran ƙananan hukumomi da suka haɗa zanwan suke gani ana sa manya-manyan fayil da sauran rafi da ake wanda in Allah ya so ya gaba nan ba tare da nan da lokaci kaɗan Allah ya so ya yarda za a gama wannan aikin lokacin da muka kwamishinan ba mu ce mun gama gyaran gaba ɗaya ba gona malam nasiru bai ce ya gama gyara mun yi kwamishinan matata ne na first phase abin da muka gaya ma duniya kenan kuma abin da muka yi kenan to ya batun roshin roshin gidaje kuma da yake To madalla, to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu mako gobe. Mu dawo mu ji shin ko gwamna Nasiru El Rufai zai iya sake cin zaɓe kuwa ba tare da goyon bayan waɗannan kusoshin 'yan jam'iyyar tasa da yake jayayya da su ba? yanzu muna godiya ga su bakin namu nasiru baba fate da mutula abubakar da kuma wakilan namu guda biyu na shan kaduna isa lawan ikara da shi nasiru yakubu birnin yara a madadin su duka aliyu mustapha Sakwato ne a washington